Abokai matasa barka ku da haka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci musamman wannan ranar ta Asabar biyu ga watan Oktoba don labarin matasa. Ni ce ta ku Samira Wafi tare da Gora tare ki a Aremi kiki a kike. Alhamdulillah to yau da mi kika zo mana. A yau kiki a Yamai dai ana koyar da ɗaliban jami'a kan yadda za su yi amfani da Facebook. A cikin taƙaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu je mu raɗi don yin magana game da shirye-shiryen fara shekarar karatu ta shekarar 2021 da shekarar 2022. A ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki Ɗaliban Shamira mumini Jofo da ke ayyamai suna duba yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa na zamani a wannan mako daga ranar 27 zuwa 29 ga Satumba na shekarar 2021. Haka ne gura manufar ita ce yin yaƙi da labaran ƙarya yayin ba da dama ga matasa da 'yan kasuwa yadda za su sarrafa dandamalin da suke amfani da su. Ga rahoton Hauwa Mamman. waɗannan shekarun baya-bayan nan amfani da shafukan sada zumunta ya wuce kima daga wajen matasa ya ake amfani da waɗannan shafuka yadda ya kamata magana da ta kawo tawagar facebook tare da haɗin gwiwar jami'ar yamai shirya wani horon karama juna sani na kwanaki uku yusufa garba alassan wakilin kwamitin hulɗa da waje da shirye-shirye a jami'ar akwai wasu abokanmu da suke ɗaukar abin da aka wallafa ba su bincika ba sai su wallafa shi shi. Wannan horo na da burin kawo taimako wajen matasa shugabannin sana'o'i tare da ci gaban talata yanar gizo mummuni jingare Shamsuddin. Ya ake kirkira euh, manhaja a Facebook shine muka gani a jiya yau kuma muna bisa Instagram ne. Madadicin amfani da waɗannan hanyoyi daga wajen matasa masu kamfanoni bisa la'akari da mutanensu da kuma dubarun talla na era kyautata Kudin kuɗin shiga da ci gaban masana'antunsu. Kiki mu je a garin Gaya inda a ranar Lahadi da ta gabata matasan kungiyar haɗin kai na birnin suka ba da gudunmawar jini a asibitin gundumarsu. Wannan shirin shine irinsa na biyu kenan da wa'annan matasan suke shiryawa Mira a cikin wannan shekarar ga rahoton Fadil Alu. Su kusa matasa fiye da hamsin ne suka je likitar gaya domin ba da jininsu wannan kuma don ba da gudunmuwarsu game da karancin jini da likitar ke fuskanta. Lalle kuro matsalar jini ne mafi yawa yake wahalar da shama'a don haka ne muka zo nan asibitin gaya domin ba da taimakon jini. Zazzabin sauro na janyo karancin jini ga jiki wajen yara yawancin lokaci wannan taimako ya zo daidai lokacinsa a cewar madan hadiza duma shugaba ɗakin bincike na gaya musamman kuka duba ta bangaren yara kamar yanzu lokacin zazzabin cizon sabro ne tunda tare da zazzabin cizon sabro rashin jini ake fuskanta kenan ya zamanto dole a samo jinin akwai wa'inda bayan aihuwa suke fuskantar rashin jini kenan sai an ciyo kan wannan matsalar tare da wannan ban jini Wannan bada jini shine na biyu cikin watanni hudu kuma aikin na kara samun girma sannan a hankali. Watanni uku da suka wuce mun zo nan wajen bada jini. Yanzu mutanen da muka kawo su bada taimakon jini sun rubaya na farko. Matasan sun ɗauki niyya na sake maimaita irin wannan niyya tasu duk wani watanni uku. A wannan lokaci kuma a jihar Zandar matasa sun halarci wani sansani mai taken shiga da shigar da matasa cikin aiwatar da ci gaban gida. Mira a wannan shekarar wannan bugu na hudu kenan sansanin matasan na jihar Zandar ke yi ya faru ne a gure daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Septamba ayyukan su ne ayyukan al'adu da kuma wasanni da ziyara. Fiye da matasa 200 ne da suka fito daga yankunan zandar suka haɗu a gure a karo na hudu na sansanin matasan yankin haɗuwar da ake kowace shekara na da manufar bunƙasa cuɗanya da ƙarfafa haɗin kai tsakanin matasa da kuma ƙarfafa halartar kuwa ga ci gaba. Muhammad Lawali gada, shugaban zauren matasan yankin. Abin da yake damuwar mafi yawan matasa suna cewa an mai da su saniyar ware a cikin tafiyar da harakoki na mulki musamman batun ci gaban yankunansu. Ayyukan ci gaban ƙasa da kishin ƙasa da na taimakon kai da kai da ma ba da ilimi su ne kan teburin wannan haɗuwa da mahaltar suka ce sun shirya Muna halartar dukkan tarurruka abin da ya ja hankalina shine cuɗayya tsakanin matasa. Mun yi sanayya yana ganin yana daga cikin muhimmin wannan. Ƙwararru masu ba da lacca aka gaito domin kawo gudunmuwa wajen wadda matasa kan batutuwan kishin ƙasa kafa sana'a da ci gaban yanki. To ƙarshen babban hutu ne makaranta za ta so farawa. 4 ga watan Oktoba na shekarar 2021 ita ce ranar da hukumomin kasar Nijar suka sanar da cewa za a fara karatu na shekarar 2021 da 2022. Haka ne gura kwanaki kaɗan kafin a fara shirye-shirye na ci gaba da gudana a jihar Maradi inda iyaye ke taafka wa kantunan sayar da littattafai na yau da kullum don sayan kayan makaranta. Ga dai rahoton Muhammad Mamman. irin yanayin da ake ciki kenan tun wasu 'yan kwanaki a wurare daban-daban na sayar da littattafai a maradi inda ɗalibai da iyayen ɗaliban ke halarta domin sayan kayan karatu a wurin biyan kuɗaɗe ne muka haɗu da aisha abdu matashiyar ɗaliba ta zo ne domin sayan kayan karatu domin ɗan uwanta Na sai kayan makaranta makanena, na sai mishi ƙananan littattafan rubutu masu shafi 32 da marfin littattafan rubutun, crayon, gom da biro uku, ensemble geometric da kwalin alli. abun goge rubutu da karayen na kala-kala. Sai dai Musa mai saida littafan ya bayyana cewa bana harkokin suna tafiya da sanyi-sanyi duk da yake akwai kayan karatu masa ya ba su zuwa sosai. A halin yanzu ba kamar shekarar bara ba ce matsala ce ta kuɗi ko wani abu ban sani ba muna da kayan karatu jibge domin yara masu inganci kuma farashin yana da sauki kamar kowane lokaci ne kowace shekara muna raguwa ta kashi goma cikin ɗari. Ko banda kayan karatu karatu ya zama dole iyaye su zuba kashin farko na kudaden karatun 'ya'yansu. Salisu Isa yana da yara mata biyu da ke a makarantu. A gare sa wani lokaci ne mai wahala. Euh, Ina da akalla 'yan mata biyu da suke cikin makarantun koyar da aikin hannu guda tana jama'a da waɗanda suke karatun likitanci nan gaskiya akwai 'yan wahala. A maraɗi duk da mawuyacin halin tattalin arziki da ake fuskanta, iyayen ɗalibai na iya ƙoƙarinsu su domin baiwa 'ya'yansu damar shiga makaranta a sabuwar shekara. A wasan kallon kafa kuma an buga wasa na biyu na gasar zakarun turai a wannan makon. Sherif Tiraspol ya dauki Real Madrid a Bernabeu ci biyu zuwa ɗaya. Bayar Munich kuma ta kada Dinamo Kiev da kwallaye biyar da sifili. kwallaye biyu daga Robert Lewandowski. PSG ta daki Manchester City da bugu biyu da sifili. Messi ya ƙara karo da raga. Mun gode da kasancewa tare da shirye-shiryenmu a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau za ku iya kuma sake sauraron mu ta hanyar lambar uku biyu biyar tare da ektel ba tare da kumbiya ko da labar.